قال الإمام ابن غزب عليه رحمة الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم الإمام ابن غزب من ينامنا بياني أكن شوى بجتكين فضل علم السلف على علم الخلف أقول كلف الكلام magabata ba su yawan magana magana su kaɗan ce amma mai yawan fa'ida amma ɗan baya Maganarsu su mai yawa ce amma kuma ha'idar ta ɗaya kaɗan to shi ne ne ke buga mana misali ya ce maganganun su habbai a tsakankanin su ya ce kaga sai na abubakar rabi Allah ta'ala anhu aƙallun nasi kalaman aƙallun ki kalaman amma hu a alamun sahaba ko baka ce alamuhum ba hu abdulhum kaga maganganun sai na abdullahi ibn abbas sun fi nashi yawa sannan ka dawo tabi'in maganganun su sun fiyawa fiye da maganganun wa maganganun su habbi sannan asba'u tabi'ina maganganun su sun fiyawa fiye da wa fiye da tabi'una to haka abin yake to shine kankat sai ya ce mana a'a sai wa qad kana annabi sallallahu alaihi wasallam oh, jawami al-kalim hada amdu manzon Allah sallama an bashi ko tsiya jawami alkalim an ba utiya jawami alkalim an bashi dunkulallin kalmomi kalmomi waɗanda suka kunci masu masu masu masu masu gwaɓi a dunkule suke amma kuma cike suke da fasaha gayar fasaha اختصر له الكلام اختصارا سنن من ذن سمع an taƙaita masa maganganu matuƙar taƙaitawa wannan zaɓi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama haka kalmomin su suka kasance dunkulallu amma suke suke da fa'idoji suke suke da ma'anoni suke suke da ilmoma ولهذا ورد النهي سبو دهك نيما حني يزو عن كثرة الكلام أجمد يوان سوروتو والتوسع في القيل والقال بقيل وتاوى في القيل والقال أسكن شيء شيء كشي باءكم أيويتا أيلوتا أيويتا شيء شيء كشي مسلم شيء باياسو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم hakika annabi ya yace inna allaha lam yab'ath nabiyyan illa muballighan Allah bai aiko wani annabi ba face mai isar da sakon Allah illa muballighan face ya kasance mai isar da saƙon Allah wa inna tashqiq al-kalam min ash-shaytan lallai yawaita magana tashqiqal kalam guntila magana aitan aitan aitajanta aitajanta aitaja ana surutu min ash-shaytan wannan daga ya yake ba a san ai yawaita magana ana surutun da bai da amfani Shi shine tashqiqal kalam ko kuma ta tashdiq ko tashdiq ko a at-tashadduq fil kalam shine mutum ya matsa makansa sai ya rika fasaha sai ya rika jero maganganu a ce a ka'aiwa na akwai fasaha amma abin da zai zo afuwan kuma ya zo min gairi kafu shi yasa balaga balaga an tambayi wani da kauye aka ce mal balaga yace an yakuna al-kalamu muwahhashan min ghairi qasd البلاغة أن يكون الكلام موشحا من غير قصد mutum maganarsa ta zama mai ado amma kuma bai yi nufin adam ba balaga kenan mutum ya yi magana a zo ga ta da ado amma kuma ba shi yi nufin adam ya zo ba haka nan kawai sai ji da ya magana sai magana ta zo a haka يعني أن النبي صلى ya عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ من زمان سمينا مغنى ne gwaggwajen abin da zai isar da saƙo uslubin isar da saƙo shi ake nema wa amma kasratul qawli wa tashqiqul kalam fa innahu madmumun amma yawaita surutu da guguntula magana da jan magana fa innahu mazmumin wannan abin zargi ne abin zargi ne ba a sansa. Shi ya sa wannan mutumin da ya zo ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce kai kai kai kai sanudi kiman man kiman la shariba wala akal wala istahal fa mislu zalika yusalli wai zai yi fasawai shi yana maka makarsa sai manzon sun ya ce ɗan wannan wannan saja'ul hukm kuhani kenan saja'ul kuhan yana ne daga cin abin da kuka yana cin akuratu al'arabiyyul jahili yana ne daga cin abin da laraba suka gada tun a jahiliya saja'ul kuhan in mutum zai magana su har guntula ta yana saja'i saja'i ta karewa da harafi daya in ta zo haka nan ba kai kasadin haka so ana bukata ba tare da takallufi ba shi sa ko sunan littafi za ka sa to in dai sai ka tsaya ka ta wahala ka ta kakalowa a kwakwalwarka sannan ka kai masa saja'i to ba fasaha a ce amma kawai yanzu yanzu nan sai ya zo maka abin da ake ce mishi gadiya ya zo maka haka nan kawai sai ka sa masa wannan ana kan shi ko a cikin magana ka ko rubuta kake ko shi ke kawai sai a ji ta zo ba tare da ka matsa kanka ba wannan shine fasaha ana da bukatar wannan kuma manzon sama shi yasa yake addu'o'insa suke zuwa a haka wani zubin shi yasa shi sajai kalma ta kare maganar mutum ta rika karewa har fudabobin su rika karewa da harafi ɗaya ba kudu su ake zargin sa ba a sai idan ta hannufi mutum ya kansa. in matsa kansa ya yi ta wahalar nan ya yi ya zama mazlumi amma idan kawai zuwa ya yi shi bai niyya ba ما زلت سمع تعالى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع هذا سير إذوة اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز في القضاء هذا سير آلي لحمزة حمزة فهو حكا شيء ما قلت يكي زوى فتقدس إذن إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو لبتر هذا وإن يذو أهكا ونباء بنزر جيبا وكانت خطب النبي السلام أفضل من ذال سما خطب بنزر سنة ذواني أفضل ما ديديتا ما ديديتا أنشي يعني قفضا أنشي القفض وأنا نفق su dace da halin da ake ciki saboda akwai lokacin da kila liman zai bukaci ya hudu ba awa daya ko awa daya da rabi ko minti talatin wata minti goma sha biyar amma yadda wasu ke fahimta a zuwa ya hudu ba minti goma sha biyar minti goma shi kenan a ce mutane ƙumu ila salatikum ya rafi lahu lana wa lakum wannan ba shi bane ake nufi alƙafdu ana nufin ya dace da halin da ake ciki kuma ya isar da saƙo shi ne alƙasdu hudubun nabi su sama ƙasdu yanzu akwai hudubobin manzan sama da zaka zo ka gan sai ka ga sun kai shafi nawa huduba ɗaya ce amma yanzu alhudubatul waja'iyya shafi nawa ne a tattaro riwayoyinta a shiga cikin musnadul imam ahmad ka ruwaito ka fitar da hukumar manzan sama alhudubatul waja'iyya hudubatul hijjatul waja'iyya koma sahihul bukhari ka koma sahihu muslim ka koma sauran sunan da ake da su da littafai ka tattaro ina tabbatar muku da wannan hudu ba waje iya tsohare ta da a ce yanzu wani limami za a ce ya karanta ta yi ta to ina tabbatar muku sai an yi kusan kila awa biyu ana yin ta kaga shi alƙasdu ba yana nufin kawai a taƙaita ba kenan kamar yadda wasu suke tattarawa alƙasdu na nufin ta dace da halin da ake ciki ko ta isar da sako ta kula da halin rijal sannan kuma ta kula da husnul maqal to manzon sama haka yake wa kana yuhaddithu hadisan manzon sama ya kasance yana bada bayani magana sa law addahu la'addu da mai kirgawa zai kirga la'afahu da zai iya kirgawa saboda yadda manzon sama yake magana daki daki ba da gudu gudu yake magana ba ina mutane magana daki daki yu'qana minhu dan a fahimta daga gare shi wa qala inna min al-bayan la sihran man zal sunni inna min al-bayan sihran a cikin magana akwai sihiri akwai ɗauta hankali wa innama qalahu fi zammi zalika la madha lahu haka ce wani manzo Allah zai faɗi ba nuna gaza zai ce manzon sama ya faɗi wannan ne a matsayin zargi yake yi ba yabo ba <laughs> wannan ra'ayi ne kuma malamai sun tafi kan cewa ya danganta da abu inna min al-kalami la malami mai da'awa na sunna yazo zo yi bayani ya fahimtar da mutane a fahimce shi to inna fi kalamihi la sihr kaga nan zanmu ne ko madhu madhu ne a samu wani mubtadi'i dan bid'a a sabgumin dan bid'a ya zo ya iya surutu yana da gagan magana ya iya kwalangwaso a cikin magana ya riba ta zukatan masu sauraron kunna fi kalamihi la sihra kaga fi ma'arij mada fi ma'arij az-zamm la fi ma'arij al ana bukata cikin abin ake so mai da'awa ya zama ya iya bayani tsakani da Allah ba daidai ba ne mutum ya zama mai da'awa amma bai da fasahar magana tuwo tuwo miya miya in ji malam ba'ari Allah ya ji kan shi ce an ba yaro na basika sai tuwo tuwo miya miya yake sai miya tuwon banza miya banza to misali ne fa za a buga wani tuwo da miya wai da irin tasirin da suke a baki shi ne fa sai da aka kusan minti goma sha biyar kamar tuwo tuwo ka ɗauko shi tuwo dole a ce tuwon banza miya banza a ana son kai mutane bayani ta yadda zai tasiri cikin mutane ana lissafawa akwai wasu akwai wasu irin kungiyoyi da suke tsayawa su bincike kan mutanen da suke tasiri a cikin zukatan mutane duk shekara to sukan ba da wannan su fitar da listin to suka fitar da hadda manya-manyan malamai wanda suka fi tasiri a cikin zukatan mutane saboda iya bayani iya bayaninsu a bana ina jin sun sa wannan a shuk salman al'auda salman bin fahad al'auda yana ɗaya daga cikin malaman da aka fa wanda suka yi tasiri a cikin zukatan mutane duk da kunci masa da aka yi aka hana shi wasu abubuwa a ƙasar saudi arabia da yake zaune to amma dai yanayin bayanansa da uslubinsa na bayani to yana daga cikin mutane tasiri a cikin zukatan mutane bayani yana da tasiri ya za ka san abin nan an zo akwai malaman da sun ce ta su su ta su in dai bayani ne su ba su abin nan Allah bai ba su wannan ba manya-manyan bajin malamai وإنما قاله في, ذا في ذم allahu kama منحا zalika man ظن ذلك من ظنه كما يدوى أن تفقد تأتي بحجة وقوية bole. ba yabo ba ne a ra'ayin al'imam na rajab amma duka zai iya ɗauka zai ɗaukan yabo zai iya ɗaukan kushe ومن تعمل سياق الفاظ الحديث قطع بذلك الشام من رجب يقاقبه جاشي دون يقل سياق الحديث بيبدأ في بياني أشكنسة زي تبدأ في معرض في معرض الذم لا في معرض المدح أو جنسة أما أنها تسو بإن من الشيء لحكمة الشيء كوفة إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لهكمة حديث يزود سكر حقه للي تاجته من سير سيزوان أنا في بعض الزمن من يكون فاشكو مثلا أنت إن في الشعر لهكمة للي أتكون واتيكم أقوي هكمة هرما مزن سنيتي أصدق قول قاله شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل كو nabidu bin rabi'at al-amir ko wa kullu na'imin la mahalata za'ilu duk da an samu kuma ne sai kazabta bal ni'amul lahi ghayru za'ilat hmm, yace ma nabidu shi ne nabidu ya riga وغيره عن عبد الله بن عمرو بن عاص مرفوعا إن الله ليبغض البليغ من الرجال يا زو اتشن سنة الترمذي دوننسا من زن الله صلى الله عليه وسلم يسي إن الله ليبغض البليغ من الرجال ألا ينا خشي دمتمي بلاغة اتشن متاني <laughs> البليغ ما متم الذي يكلف البلاغة عند شي سيايو سيايا أذن شي أتشن مغانسا سيايا ألايه الذي يتخلل بلسانه عند ذاك جينا ونجد يحرش سا كما تتخلل البقرة بلسانها كما يد سا ثانية يحرش يحرشن إذا انت تكون أبو وكذا تخلفي أكي نفسي وفي, وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة أو أن المعنى حديثي ديوى مرفوعي سنزقهم موقوفي على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة دون الزعباء أبو يتسمحني أجوان a magana kada mutum ya takallafa fasaha idan sai ya matsa makan sa nuna shi fasaha zai yi bayani bayanin da ya kamata yi cikin kan karamin lokaci shi ke ne ya matsa makan a ta abin fa أنه ليس كل من كثر بسطه للقول يا وجب أقدر تاء الشنزوش يا أتبتر زما أكيد قوة cewa ba kowa ba ne ba fitowa ba su kauli wanda ya lwata magana cikin yawa wa kalamihi fil ilmi da kuma wa kasura kalamuhu kenan wa kalamuhu fil ilmi sannan kuma magana ta a cikin ilimi kana min man kana min mallaita ka zalik ya ce ba kamar haka ba eh kada a ta cewa duk mutumin da ya kasance maganarsa ta yawa a cikin ilimi to shi kenan shi ya ɗauka cewa ai wanda ba kamar shi ba kuma ta shi shi wanda wanda da yawaita magana ba ya fi shi duk ka kamar bin bas ka ga yi bin bas su sa yar a zamanin mu kenan nan kusa kusa kamar mala abakar gumi ka ga magana mala abakar gumi ai ba ta da yawa yanzu lokacin nan lokacin nan ana tun da zai duk abu ne da aka sani su musu gumbi lokacin malam yana karatu yadda yake zakewa sai wasu sai suna ganin kamar malam su musu gumbi da fi malam abakar gumi ilimi ma ranar da aka ce malam bai nan malam malam kasan sayi bukharin sai ke ba shi ce je karatu kasan malam abu da rena haddasa na gundar tsala haddasa a aka fara haka din nan a hankali yana yi maka tambaya yake so tawazu haka ne ko na muke a haka so tawazu malam baiti zai jawo na ji shi zai jawo baitin jizziriya amma su da malam yi. yayi yana yana ya kama a taimake shi a kara masa wani aka zo ta juyi da sai malam sun su gundi an shi kasa wallahi sai mu wallan mi ya karasa sai yana nuna kamar sai mutane su ka dauka cewa kamar malam ya fi malam ilimi to kaga sai da zuba ta bayyana yi mana ta bayyana a cikin sayu a cikin sunan da kirmin duk wanda bai bi Allah ba ya tsaya na addinin musulunci wa yau bai yi abin arziki ba sai Allah ya bayyana shi babun taqdi al-ha'id al-manasik kullaha shi babun da zai bayani akan cewa mai haila za ta yi aikin hajji gabaki daya za ta za ta rama aikin hajji gabaki daya taqdi za ta rama sai zo kuma aka ce فأمرها أن تقضي المناسك كلها غير أن لا تتوفي بالبيت يقول كاغا سرعة تابعد منك تغذير وانا أبوه أنكم أخذوا فسرة أخذوا فسرة السمت السمت دسينو أخذي شروع هو أن ذاك الكذب أنا أخشري تدعو Ina ka na tsoron Allah Allah ka ba mu ilimi mai amfani wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Generator mu ya buga ne?